inda allah maɗaukakin sarki ke ba mu labarin dagar da za a yi a yinin kiyama tsakanin waɗanda suka bi miyagun malamai da kuma wasu daga cikin abokanai da shugabanni waɗanda suke ɓatar da su to a yinin kiyama za a yi daga domin za a barranta ga juna za a yi fada a gaban ubangiji lokacin da fadan bai da wani amfani istabara tubi umin min na taba'u a lokacin da waɗanda aka bi manyan malaman na ɓata ko kuma manya-manyan duniya na ɓata waɗannan da aka bi za su ba allazi na taba'u daga waɗanda suka bi su za su ce mu babu ruwanmu da ku mu ma kanmu takkanmu muke yi ya siffar baranta take idan muka duba a gurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin yadda baranta tasu take misali a suratul ankabut allah maɗaukakin sarki yana cewa waƙala inna mattakastun min dunillahi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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين الله مدوكاكين سركي يكي بامو لاباري يكي وقال annabi ibrahim ya ce ma al'ummashi shi inna mattakastun min a ausanan ya ce tabbas abin sani kawai kun riƙi wasu gumaka sun kasance muku abin bauta kuma bayan allah kun aje allah kun ɗauki wasu kuna bauta musu ka aje ƙur'ani ka aje sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi wani malami kaga wannan malami ya kasance maka matsayin gumki kenan ko shi ke baka doka da uda kana bi ya ce maka ƙur'ani bai cika ba ka gaskata shi ya ce maka hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsalar su littafi kaza ya soke shi hadisi kaza ingantacce ya soke shi menene da menene kuma za ka bi shi akan wannan mawaddata bainukun fil hayatid duniya wanda kun bi wannan soyayya ce wadda take tsakanin ku a rayuwar duniya za ka ga wani soyayya ce kurum ga malami ko ba don malami yana karantar da shi gaskiya ba shi dai kawai soyayya ce kurum don da yana son malamin zai bi malamin komi malami ya zo da shi malami ya zo ya ce babu azabar kabari sun ce sun ɗauka sun yadda babu azabar kabari wanda duk malamin musulunci sun ce akwai azabar kabari malamin nan ya zo cikin batashi ya ce kana da dama ka auri mata goma ka auri mata ishirin har mata ɗari ba a ƙayyade maka ba duka sun ce mun ji ga ƙur'ani yana ƙaryatar da abin da suke a kai ga hadisa annabi nan birjik masu karantar da azabar kabari da masu karantar da iyakance mata zuwa ga hudu sannan dukkanin malaman musulunci ba a ware ko ɗaya ba sun yadda da cewa ba a wace mata hudu amma malami ya zo yau ya tsira ya ce tun da lokacin annabi har zuwa yau babu wanda ya san musulunci sai shi shi ɗaya fahimci musulunci don haka ka dawo daga rakiyar duk malaman musulunci sahaba annabi ba su gane ba tabi'ai ba su gane ba su imamu malik ba su gane ba su imamu bukhari ba su gane ba su ibnu hajarin ba su gane ba duka malaman musulunci ba su gane ba shi ya gane a yau ka ce ka bi shi ka dai san soyayya ce kurum ba don dai wata gaskiya da yake faɗi ba mawaddata bainakum fil hayatid duniya soyayya ce ta tsakaninku a cikin rayuwar duniya summa yawmal qiyamati sa'an nan yinin qiyama yakfuru ba'dukum bi ba'din ɓangaren ku zai kafirce ma ɓangare za ka dibi malamin nan ka ce wallahi malam ban son ka ya ce wallahi ni ma ka dai san rayuwar duniya ni ka ko to ni wallahi ban son ka waya la'anu ba a zukun ba a da sannan ɓangaren ku zai la'anci ɓangare za a riƙa la'ance ceniya tsakanin juna ga azabar allah ana gani nau'i daban-daban azabar Allah ga tanan ta bayyana don haka za a yi ta la'anci ciniya har a kai cikin wuta ana la'anci ciniyar har sai an kai cikin wuta ana la'anci ciniya waɗannan su ce ne kai ka da mu ya ce wallahi ba ni na batar da ku ba su ce ya Allah ƙara ma wani azaba za su rika cewa rabbana inna tabi ina sadata wa kubara ana kun rabbana سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا a wannan lokacin cikin wuta bayan an kai cikin wuta za su rika cewa rabbana ya ubangiji na inna na a ya ai take inna a ta'ana inna na yake aiko a ta'ana sadata na wa kubara ana lalle mu a ta'ana mun yi da'a ga sadata na shugabanninmu wa kubara ana da manyan mu. akwai shugabanni cikin harkar duniya akwai shugabanni cikin harkar addini ko idan wani malami ne ka bi kaga ka bi shugaba cikin harka ta addini fadallu na sabila suka batar da mu ga hanya ga hanyar ka ya Allah suka dora mu bisa ga wata hanya suka ce mu ta zagin sahabbai suka ce mu ce maka bunsuru suka ce mu ce ma annabi bunsuru suka ce mu ce ma annabi dan luwadi suka ce mu ce ma annabi menene ga kalmomi nan da dama waɗanda ba su faduwa ya Allah mun bi waɗannan malaman ga abin da suka hore mu sun batar da mu hanya to yau mun gane gaskiya mun gano ashe cutanmu suka yi don haka rabbana atihim da ifaini min azabi ya ubangijinmu ka ba su linki biyu na azaba za su roƙa su ce ya allah ka ba irin wannan malamin linki biyu na azaba wal anhum sannan ka la'ane su la'anan kabira ko la'ana wadda take mai girma kun ga yadda al'amari ya koma a duniya ana soyayya da juna in ka taɓa malamin za su ji kamar ta taɓa annabi za su riƙa jin ciwo a zukatansu su zo suna ta faɗa suna kufan baki su zo su yi mitin na safe a kanka su yi mitin na rana a kanka su yi na dare a kanka don ka faɗa musu gaskiya to yau ga su a cikin wuta da su da malamin suna la'ance ceniya da juna suna faɗin ya allah malamin nan namu da shi da sauran malaman da suke kewaye da shi su suka ɓatar da mu ya allah don haka rabbana atihim da ifaini min al'azabi ya Allah ka ba su linki biyu na azaba to su waɗannan malaman masu girman kai masu fankan fankan suna ganin cewa su ce ma annabi suru kama addini ne duniya su samu kuɗi su samu girma su samu matsayi su samu menene da sauransu don haka biyan magolius biyan joseph shash kamar wani abin alkhairi ne gare su tunda dai kuɗi yake basuwa a samu girma a samu matsayi a jika ko'ina to a wannan yinin allah maɗaukakin sarki zai sa a buɗe ta kurkuku wadda ake kira bulas allah maɗaukakin sarki zai maishe su kwatankwacin azara su zama 'yan ƙanana-ƙanana kowa na iya take su sannan ga su wulaƙantacci sai a kora su yusaquna ila sijinin min jahannama za a kora su ko a cikin jahannama cikin wata kurkuku za a kai su a rufe yau jahannama ai ta aisa ta zama kurkuku ko wa ma yusiqu wa saqahu ahad babu wanda ke iya dauri irin na Allah zuƙurƙuƙu ta wadda wutar ita kanta bala'in da ke cikin ta ba ƙarami bane da za a game azabar da aka taɓa yi wani ɗan adam tun zamanin annabi adam har zuwa ɗa'auta 'yan adam duk wata azaba da 'yan adam sun ka taɓa haɗuwa da ita a game ta a ba mutum guda bai kai minti guda a cikin wuta ba to wai ko a cikin wutar su irin waɗannan ma kurkuku ake kai su yusan ma bulas wannan kurkuku ana kira ne bulas annabi ya ce wuta tana lullube su ya kira ta narul yari wutar ma narul yari wutar wuta ce yadda kaga wuta tana kona abubuwa irin wannan wutar da ke ciki wannan kurkuku ita wuta take kuna wuta ce wadda ke kunar wuta dama a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ko ya ce wuta ta kai kuka zuwa ga Allah tana ya rabbi kala ba a ba adam bangare na na cin bangare saboda bala'in da ke ga wutar ta ga an daɗe ba aka mata ɗan adam ba wani bangaren wuta sai je ya kona wani bangare to narul an yare kenan wuta wadda take tana kona wata wuta sannan za a rika shayar da su min asarati ahalin nari daga ruwan kurjin 'yan wuta inatil khibal da zufa 'yan wuta ga ruwan kurji 'yan wuta da ruwan ƙazamtarsu su za a rika shayar da su wa ya kai su ƙara mabiyansu a duniya waɗanda su suka bi su suka batar da su ko to za su ci ya Allah ka lunka musu lunki biyu na azaba sai a kai su ciki irin wannan kurkukun a rufe muna da hadisi a aljami na imamu tirmizi hadisi na dubu biyu da da da hudu biyu za a kai su cikin irin wannan kurkukun a rufe haka ma bata ƙare ba allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a suratu saba ya ce walau tara izi zalimuna walau tara izi ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله مدوك كان سركي يتشي ولو ترى da dai a ce kaga izi zalimuna wato lokacin da zalumai mawqufuna su ake tsayar da su ake dakatar da su inda rabbihim a gurin ubangijinsu da kaga azalumai a wannan lokacin sadda ake tsare su a wurin ubangiji ga shugabannin manyan malaman ga kuma mabiyansu an tsare su wurin ubangiji yarji'u ba'aduhum ila ba'adil qaula ɓangaren su yana mai ɓangare zance. ana ta faɗa ana faɗin zantutuka abu yi zafi idanu sun jajir su diba su nuni malamin su ce malam wane shi ya batar da mu ya Allah shi ko malam ya nune su ya ce ya Allah ba ni ne batar da su ba ya qulu allazina tud'ifu lil ladzina takbaru waɗannan da aka raunana mabiyan nan waɗanda suke biya ba tare da ilimi ba za su rika cewa ga waɗannan da suka zamo sun yi girman kai shugabanninsu da manyan malamansu su ce laula an antum lakunna mu'minin ba dan ku ba da mun kasance mu'minai ku kuka zo mana da aƙida ta ɓata ku kuka zo mana da zagin sahabba annabi ku kuka zo mana da zagin malaman musulunci muka yi ta zagin su imamul bukhari muka yi ta zagin su imamu suyuti muka yi ta zagin su dan fodiyo ku kuka zo mana da irin wannan fahimtar to gashi nan kun mayar da mu cikin wannan matsalan laula antum lakunna mu'minin ba don ku ba da mun kasance mu'minai Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙalar takbaru stakbaru lillazina stud'ifu sai su waɗannan da suka yi girman kai su dibi waɗannan ƙananan ƙananan alhaki waɗanda aka raunana su ce a nahanu sadadnakum anil huda eh, yanzu mu muka tare ku daga shari'a mu muka yi muku shamaki muka hana ku shari'a ba da isja'akum bayan shari'a ta zo muku bal kuntum mujrimin kai ku dai masu laifi ne kurum ku kama bakin ku ai ba ku dai mun ka kira ba mun kira duniya gaba daya amma ku kuka karba kaiwa ne ai kanin kana can yanzu cikin aljanna bai karba mana ba kaiwa ne ai dan kana can bai karba ba kaiwa ne duk da matarka bata karba mana ba don haka ba dole muka sa ku ba ku kuka ga dama kuka biye mu sai waɗannan da aka raunana jibi waɗannan shugabannin nasu su ce bal makarun laili wannan hari a aha makirci dai da kun kai taimuna na dare da yini dare da yini kullum ku fito muni da wannan makircin ku fito da wancan kuna ta kokarin batar da mu ista'amuruna na an nakfura billahi a lokacin da kuke horon mu makafurce man Allah Wanaci alalahu lahu andada mu sanya mu Allah kiyoshi Allah madaukin sarki cewa asarun nadama a wannan lokacin za su ainihin dogar da su za su yi ta nadama su dafe kai suna ya wailana ya kai canmu ya wailana ya bakin cikinmu ya tashi hankalinmu su fara roƙo ya Allah a mayar da mu duniya in ka mayar da mu duniya mu yi alƙawali za mu yi aikin ƙwarai lamara aula azaba a lokacin da su haga azaba maimakin su ba Allah tausi a wannan lokacin waje allal a galalafi a anakin lazina kafaru Allah ce sai mu sanya kukumai sarƙoƙi da maruruwan wuta ga wuyoyin waɗanda suka kafurci hal zaune illa ma kanu ya amalu ai babu wani abu da ake zaka musu da shi face abin da suka aikata sun yi mummuna a duniya yanzu ai musu mummuna a lahira ai wani abu da ba daidai ba ai gwargwadon kurji gwargwadon ruwa ne ko gwargwadon aikin da kai duniya gwargwadon sakamakon da za ka samu to a wannan lokacin ga baki ɗaya za su mayar da lamari su ce ya allah shaidan ya halakar da mu mun gano ma duka aikin shaidan ne shaidan shi kuma yana gurin don haka shi ma ba shiru zai yi ba a suratu ibrahim allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙalar shaitanu lamma ƙudiya al'amur wa ƙalar shaitanu lamma ƙudiya al'amur inna allaha wa'adakum وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم to lokacin duka za su juyo su ce shaidan ne ya halakar da su wa ƙalar shaitana sai shaiɗa ya ce a ni kan ba ni sanuwa ware ba haka kurum a mai da komi bisa kai na a ban yadda ba lamma ƙudiyar al'amur a lokacin da aka hukunta al'amari shaiɗan zai ce inna Allah wa adakum wa adal haq allah ya muku alƙawali alƙawali na gaskiya ya ce ku bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa ku aljanna ku riƙi alƙur'ani ku riƙi sunnar annabi ku shiga aljanna kuka kiya wa attukum ni ko ne muku alkawali na ciya'a ku kafurce mu alkur'ani ku kafurce mu sunnar annabi kuka dawo kuna faɗin ƙur'ani bai cika ba kuna ma iya wurgi da ƙur'anin saboda bai cika ba in kun samu cikakke na kwarai wannan ai mai ƙare-ƙare da rage-rage an yi cuwa-cuwa wajen yi ne don haka wannan ƙur'ani ba na kwarai ba ne sannan sunnar annabi kun ka yi zaune-zaune littattafa hadisi kuka ɓace su gaba ɗaya malaman kuka ɓata su duk wani malami da ya ma addinin musulunci wata hubbasa kuka kushe wannan malamin kuka riƙa faɗan ma annabi miyagun kalmomi kuka riƙa faɗan ma malaman musulunci miyagun kalmomi don haka ku sani ni yanzu ba ruwana da ku wa wa'adtukum fa na yi muku alƙawli kuma na saba muku wa ma kana li alaikum min sultani ai ban da wani sultani a kanku akwai wanda ne rika hannu ne da karfi da yaji ne aza shi ga sabon Allah akwai wanda da karfi da yaji ne rika shi nisa shi yace zai yi watsi da ya yace kur'ani bai cika ba cikin ku akwai wanda ma ya ganni da ido nai illa an da autukun fastajabtum ni dai abinda na sani kawai na kira ku zuwa ga barna kun karba kuma ganin damar ku ne kuka karba fasta jaftun liko don haka falata lumu ne kada ku zarge ni wa lumu an fusakun ku zargi kawunan ku don haka ku sani ni yanzu ba ni ba ku ni kaina ta kaina nake ya ce ma ana bi kuma ni ban zama mai umfana ku ba yau wa ma antum bi musrikhiya kuma ku ba ku zama masu amfana ta ba da ni da ku ba mai amfanar wani don haka in ni ka fartu ma a bima muni min qabl don haka ni daga yau na bara na kafurce da abinda kuka hada ni da shi ka bani wannan lokaci wannan aikin da kuka yi a duniya na kafurce mishi ba ni ba wannan aikin saba ma Allah o a ba ni ba saba ma Allah ku je da abinku laifin kowa ya koma bisa kai ne Allah ya ce inna zalimi lalle azzalumai waɗanda suka zalunci kansu suka ki tsayawa su bauta ma Allah bisa ga karantawa alkur'ani da sunna lahum azabun alimun suna da azaba kuma ko azaba alimu wadda take mai raɗaɗi kun ga ko shedan ya barar da gari su ko to a wannan lokacin in sun waiwayo kuma za su zo suna neman to ai wane kai dan uwanka wane da an dan je a bi ta karkashin wane a nemi ko da wata maslaha ce ko da ubangiji zai raga muna ai kai jikan dan fodiyo ke to ai ba kai aikin dan fodiyo ba ko tunda a rayuwarka ta duniya ma zagin dan fodiyon kake yi kana cewa da ana ce fi dan fodiyo ba haka suke faɗi ba suna faɗin shehu zubar da jini kawai yayi barna yayi da sauransu suna ta suka ga addinin musulunci suna suka ga manyan malaman musulunci suna sukar annabi sallallahu alaihi wasallam da baƙaƙen maganganu da miyagun kalmomi daban-daban kalmomi waɗanda duk da fir'auna ka faɗan masu sai ka bi da hujjoji wajen kare kanka to in ka ce wa fir'auna ɗan luwaɗi shin allah ya baka labari ya ce fir'auna luwaɗi ya kai manzon allah ya baka labari ina ka gani ashe sai ka bi da hujja to balle ka ɗibi luwaɗin baka gana jingina mashi ba sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to don haka za a yi la'ance ceniya a bara ga juna allah ya ce wa taqatta'at bihimul asbab kuma dukkanin wani sababi ya tsinke gare su asalin kalmar asbab jam'i ne na sabab igiya ce wadda ake ɗarmawa ga icce sai a rika sai a taka a hau ta zama kamar tsani ko to duk wani tsani da suke da shi zai yanke gare su duk wata hanya wadda za su iya samun rahama za ta yanke gare su ba mai son su a wannan lokacin ba mai kula da su da haka wanda duk ya kafurce ma Allah bai da wani dan uwa komai girman dan uwan nan bai iya taimaka mai da komai dan uwanka yana iya taimaka maka ne idan ka bi Allah ko misali ka bi Allah amma kuma kana da manyan laifuffuka waɗanda ka yi waɗanda ka cancanci shiga wuta annabi ya karantar da in kana da ɗa wanda ya haddace ƙur'ani hafizan ƙur'ani za a ba shi ceton mutum arba'in na a cikin iyalinsu don haka zai je ci ya Allah babana ya cancanci shiga wuta sai a ceto an baka ceton babanka sai ya jawo baban ya fitar da shi daga wuta mama ta ma haka sai a ce ta yi ba sai an kai ta wuta ba ta yi ka ɗauko ta haka zai ta tsama yan uwa don haka dangin ku a ce akwai mahaddacin qur'ani ma ba ƙaramar rahama Allah ba ce sannan a ce dangin ku sun ƙare daga injiniya sai medical doctor sai lauya da sauransu babu mahaddacin qur'ani ciki to lahi ku yi kuka dominin kiyama kuna da bukatar irin wannan mahaddacin ƙur'anin nan shi zai taimake ku in kuna da mahaddata ƙur'ani kamar goma ko ishirin cikin dangin kufa ko wannan su an bashi mutum arba'in mutum ɗari hudu ya kaga dangi an kwashe sai aljanna gaba annabi ya ce wani mutum daga cikin al'ummata za a bashi ceto zai ɗibi mutane sun kai yawa kabilan mudar ya jefa su a cikin aljanna so kun ga ana samun akwai ceto ko kuma annabi zai yi nashi ceto shi ma annabawa za su yi nasu ceto mala'iku za su yi nasu ceto ubangiji ma zai yi nashi ceto an fahimci wannan to amma duk ceton da za a yi annabi ya ce za a yi shi ne ya ce la'ahalil kaba'iri min ummati ga ma'abuta kaba'ira masu babban laifi a cikin al'ummata wanda da ya ce ƙur'ani bai cika ba ba ma'abushi ka ba'ira ba ne shi wannan ya yi ya bar addinin musulunci wanda da ya ce ma'annabi bunsuru ya bar addinin musulunci wanda da ya ce ma'annabi ɗan luwaɗi ya bar addinin musulunci wanda da ya ce ma'annabi dudun namiji wanda da ya ce annabi ɗan barikina yana barikanci tare da wata mata sai da umar ya zo sai annabi ya shiga taitayi ne wannan ai ya yarda ya bar musulunci ga kalmomi nan da dama muna da irin waɗannan kalmomin da suka faɗa ma annabi sun fi kalma hamsin sun fi kalma ɗari in ƙara maka sun faɗa ma annabi miyagun kalmomi so irin waɗannan yinin kiyama wata qatta'at bihimul asbab duk wani sababi da suke tsammanin za su rika su isa zuwa ga rahamar Allah wannan sababin zai yanke domin wanda bai bi musulunci ba babu yadda za a iya shiga aljanna muna da hadisi daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda abu huraira ya ce ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya miƙe ai ba yana mai kuɗu ba hina anzalallahu azza wa jalla lokacin da allah mabuwayi da ɗaukaka ya saukan mishi da wannan ayar wa'anzir ashiratakal akarabina cewa ka yi ma makusantanka danginka makusanta mafi kusanci ka yi musu wa'azi ka yi gargadi ga danginka al'akarabi na mafi kusanci don haka annabi ya taka wani dutse a cikin garin makka yana ya sabaha mutane yana kiran mutane ya ce ya ma'ashar ƙuraishin ya ku jama'a ta ƙuraishawa ya ce an ƙizu an fusakun ya ce wallahi ku tsamo kanku ku kare kanku fa'ini la an ku min Allah shay'a ni bai iya kare muku Allah da komai in ba ku yi musulunci ba ma dama ba ku yi musulunci ba to ban iya muku komai amma da za ku yi musulunci ku mutu da wasu laifuffuka ina iya ceton ku amma in ba ku yi musulunci ba ban iya barkata muku komai a gurin Allah ya ce ya bani abdi manafin ya ku 'ya'yan abdu manaf ya ce la'uguni an kun minallahi shai'a ya ce wallahi bai iya barkata muku komai bai iya wadatar muku komai daga wurin Allah sannan ya ce wa ya abbas wa ya abbasu bina abdul muttalibi ya kai abbas dan abdul muttalibi yana kira ga wani baffa ne ko ya ce wallahi to ku kai ka sani ban iya barkata maka komai bai iya kare maka komai a wurin ubangiji ya ci ya safiya ya safiyatu amma ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ke safiya gwaggon manzon Allah kun ga abbas shine mahaifin abdullahi dan abbas ko to ita kuma safiya gwaggon manzon Allah ce ita ce mahaifiyar zubairu bin al-awwam wanda ya ɗaya ne daga cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna ya ce la an ki min Allah shay'a ya ce la ban iya wadata miki komai a wurin Allah in ba ki musulunci ba sannan ya ce ya faɗi matu binta Muhammadin ya ce ya ke faɗi ma 'yar Muhammad salini min mali ma shi iti ki roƙe ni cikin dukiyata duk abin da kika so ina baki sai dai la an ki min Allah shay'a idan ki musulunci ba ban iya wadatar miki komai a wurin Allah wannan ba wai na nuna waɗannan ba su musulunci ba ne a'a misali ne ake baka babba al'abbas baffa annabi ne da shi da mahaifin annabi ubansu ɗaya to idan wanda abbaffa annabi ana faɗa mishi haka kai awa yau da za ka ƙi musulunci ka yi tunanin kiyama kana da wani ɗan uwa wanda zai taimakonka. an fahimci wannan irin duk wane ne mahaifinka wa ya haife ka menene nasabarka in dai har irin fatima bintun nabi sallallahu alaihi wasallam shugaban matan aljanna annabi zai iya faɗa mata haka ai annabi ya sai 'yar aljanna ce ya faɗi haka ne a tamna tsakkuwa don abu a ya tsoro ko ya faɗi haka ne domin kai kai tuntuni kaga in mai nasaba irin fatima ana faɗa mata haka wadda akwai ɗiya a duniya wadda ta yi nasabar ta tun zamanin annabi adam har duniya ta ƙare babu ɗiya wadda ke da nasaba irin ta fatima to idan za a faɗa mata haka yaya kenan sannan idan kina kurin kina da wani ɗa to ga gwaggon manzon allah akwai gwaggon da ta kai gwaggon manzon allah akwai wadda ke da irin manzon Allah to ga ta ana faɗa mace irin wannan maganar don haka ya ishe ka ya zama maka manuniya ko domin waɗannan da duka lissafa ya aljanna ne al'abbas annabi ne ɗan aljanna ne gwaggon manzon Allah safiya yar aljanna ce fadima ma shugaban mata aljanna ce amma kuma annabi ya faɗa masu haka wannan dai ya zama maka izina an fahimci wannan shine hadisi na 2753 a sahihul bukhari da hadisi na 206 a sahihu muslim sannan ka duba sharhin shi a fatahul bari na alhafiz ahmad bin ali ibn hajirin al-asqalani a juz'i na takwas shafi na 502 don haka uwa musulmi a biba sannan ga annabi ibrahim da ka ɗebe annabi muhammadu wa ya kai daraja annabi ibrahim babu shi to annabi ibrahim ya zai haɗu da mahaifin shi ainihin kiyama muna da hadisi a sahihul bukari shi ne hadisi na 3,350 da 4,768 da 4,769 a sahihul bukari daga abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama wa ala wajhi azara qataratun wa ghabara annabi ibrahim zai haɗu da mahaifin shi azara yinin kiyama alhalin ga fuskar azara akwai ƙura da kuma alama ta wulaƙanci da baki da duhu dama allah ya ce wujuhum yawma izin alaiha gabara tarhaquha katara ula'ika humul kafaratul fajara to haka annabi ibrahim zai hadu da mahaifin shi to dama annabi ibrahim ya aje wata addu'a wadda ubangiji ya mai alkawali cewa allah mai alkawali bai wulakanta shi a yanayin kiyama to abin mamaki ga mahaifin shi ciki iri wannan yanayin sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah ya ce ya Allah innaka qad wa'attani Allah ta ni yawmal qiyama kai mai alƙawali baka wulaƙanta ni a yinin kiyama fa ayyu khizyin akza min anna abil abad wani irin wulakanci ne ya fi a ce ubana an nisan da shi daga rahamaka ya Allah annabi ibrahim na ɗagowa daga kai ne daga wannan addu'ar da yake yi yana kai kuka zuwa ga allah sai allah ya ce ya ibrahim in inni haramtul jannata alal kafiri lalle na haramta aljanna akan kafirai to amma cikin abin da za mu yi ma na tausasa maka duba karkashin kafafuwanka unzur mata ta rijilaika yi dubi ga abin da ke ƙarƙashin kafafuwanka yana dubawa sai ga an mai da mahaifin shi ya zama wani kure namijin kura ya yi wanka da zawo da kayan kazamta sai a ce mala'iku su ɗauki wannan kura a jefa ta a cikin wuta kun ga an jefa ta a cikin wuta shi dai bai ga an jefa mahaifi ne ba ko kura ya ga an jefa kun ga an sassafta mishi bisa ga an ɗauki mahaifi ne yana kallo ne a jefa shi a cikin wuta don haka duk wani sababi da ke ga kafiri don yana da zumunci da wani babban malami ko wani babban waliyan Allah ko wani babban sahabi ko menene in dai bai yi musulunci ba to wannan sababin nashi bai da wani amfani an gane sababi mai amfani shine wanda ke tsakanin musulmi wanda ke tsakanin muminai Allah maɗaukakin sarki na cewa akhillau yawma izini. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الله ما دوكا كيسر كيتشي الأخلاء مسويا جونا Yau yawma izin a wannan yinin ba'aduhum li adu bangaren su maki ne ga ɓangare. waɗanda suka tashi a duniya suna soyayya to a wannan yinin ƙiyayya soyayyar za ta koma don me akwai soyayya da ta wuce tsakanin ɗa da mahaifa to amma a wannan yinin ya soyayya za ta ƙare yau mai firul firrul mar'umin akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mur'in minhum yawma idin sha'anun yabune mutum zai gudu daga mahaifiyar shi yawma yafirul mar'u min akihi mutum ya gudu daga dan uwan shi soyayya ta yan uwantaka ta katsi wa ummihi ya gudu daga mahaifin shi wa abihi ya gudu daga mahaifin shi bai son ganin mahaifiyar shi ko bai son ganin mahaifin shi wa sahibatihi bibi soyayya da ke tsakanin mata da miji haka ma ya gudu daga matar shi wa banihi bibi soyayya da ke tsakanin ‘ya'ya da iyaye ko mutum zai gudu daga ‘ya'yan shi ga ɗan ka nan ɗan karamin yaro wanda in ka dawo ya tarbo ka yana baba oyoyo baba oyoyo da ka hango shi ainihin kiyama ka buga tsuki ka juya ya buga tsuki shi ma ya juya ba mai son ganin wani kulli mar'in minhum yawma idhin sha'anun yaghni to soyayya a wannan yinin za ta ƙare za ta kaci Allah madaukakin sarki ce sai fa masu takawa su masu takawa su ɗaya ne wadda sun kai soyayya su tsakanin su da Allah soyayya ta Allah soyayya fillahi su kaɗai ne za su soyayya su za ta rage su ka a wannan yanayin za su taimaki juna za su yi ceton juna ko mahadaci ƙur'ani zai je ceto 'yan uwanai zai je ceto wani zai je saboda sun yi soyayya ta Allah an fahimci wannan don haka duk wanda bai bi Allah ba a wannan yanayin bai da masoyi wanda don haka wata a bihimul asbab dukkanin wani wani zumunci da wata soyayya da wata zumunta da wani menene da wani za su yanke ga baki daya mahaifin mutum ma bai son gani ne mahaifiya ta ba ta son gani ne ƴaƴan shi ba su son gani ne ƴan uwan shi ba su son gani ne dangin shi ba su son gani ne ƴan garin su kabila su ba mai son gani ne makwabtan shi ba su son gani ne abokan shi na duniya ba su son ganin shi an yi baran baran